Assalamu alaikum masu saurare mu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. baya ga mika takardarsa ta takarar ta zarce ga APC, shugaba Buhari daga bisani ya nata sabon shugaban hukumar DSS Yusuf Bichi. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya yanki tikitin PDP, inda Dr. Ali Fati kuma ya nemi a yi zaben yar tinki a dukkan matakai. in adalci ne a yi wa shugaban kasa a yi wa gwamnatin lagos a yi wa gwamnatin kano to a yi wa jihar bauchi meti allah da kungiyar sarakuna kirista sun jaddada zaman lafiya a ofishin mai ba da shawara kan tsaro ga shugaban meti allah muhammadu keruwa wannan zai haifar da zaman lafiya akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda matashin nan nura iliyasu da ya hau eriyar sadarwa don zanga-zangar kin jinin gwamnatin buhari ya sauko Inda jami'an DSA suka yi awon gaba da shi. Haslan ni mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko, kuma bugu da ƙari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani, kasan kuma hankali bai saba ga mahaddaci Qur'ani matsalar. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mataimakin shugaban Majalisar Malaman Izala a Najeriya Sheikh Yusuf Sambariga cikin daga Kaduna. Da kuma mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar Kano Rabaran Murtala Mati ga Sheikh Rigacikun. 'Yan uwa mutanen Najeriya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. kiran da nike yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki ɗaya shine akan mahimmancin zaman lafiya domin bahaushe yana wani karin magana yana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu cigaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma ko a daina zubar da jini tsakanin musulmi da kiristoci ko a daina ainihin zubar da jini tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya wannan abu ne mai kyau domin in za a yi hakan zai taimaka ma kasar To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar a gurin masu bayar da zakka sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can to jin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga a da ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabar Murtala Mati ya ce. Eh, Jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu almasihu. Ina son yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu, muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna 'yan Adam a littafin fara Sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara. Da Allah ya zo mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ci riba zama tare dole ne mu darjanta juna mu rika fatan alheri da juna mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu dena ƙyama ko juna babu wata riba da rigima rikici faɗa da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa Sura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai. Ubangiji ya ce, Ku sa wa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku ƙaunata juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa sau da yawa ina jin wasu kiristoci suna sanin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kunci ka giya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga ubangiji nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da anashuwa.